kan wani a kaddararsa za a kasashe a wajen neman aure amma saboda imani da kaddara sai ya haƙura ka yi maganan talauci wani yana ta nema abubuwa su warware abubuwa sun gagara saboda kaddara idan ya yi imani da ita sai ya samu sauƙi a zuciyarsa to tambayar mu gare ka profesa shin mutum ya jajirce da ƙoƙari wajen addu'o'i shin addu'a tana da tasiri wajen canza kaddarar nan kwarai duk wanda yake jin tsoron kar kaddara ta sharri ta auku a kansa ko wanda yake fatan kaddara ta sharri ta rabu da shi ko wanda yake neman kaddara ta alheri ta same shi ta maye gurbin kaddara ta sharri ya yi addu'a bayan allah ya halicci kaddara kuma ya ce dole ne sunnarsa ce kauniya dole kaddararsa ta yi aiki a kanmu sunnarsa ce shar'iyya dole mu yi imani da kaddara to kuma sai ya sake kawo mana hanyar da za mu iya samun wato magance matsalolin kaddara a kanmu ta hanyar addu'a hadisi ne tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu tirmidhi da waɗansu cikin ashabu sunan suka ruwaito daga salman alfarisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yaruddul qada'a illa du'a wala yazidu fil umuri illa bir ba abin da ke canza kaddara sai addu'a ba abin da ke kara wa mutum tsawon kwana a rayuwa bayan Allah ya kaddara masa iya daɗe wadda zai yi a duniya sai kyautatawa da nagarta waɗannan biyun suna iya canzuwa a wurin Allah kuma dama Allah ne ya yi kaddarar kuma Allah ne ya yi abin da ya maye gurbin kaddarar don haka Allah yana da damar da ya ce kaza kuma ya canza ya mai da shi abu kaza yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab ma'anar wannan in ji malamai shine Allah ya ce za ka yi talauci na shekara goma yanzu kuma kana ciki ka shekara biyar saura nawa sai biyar sai allah ya ce amma idan ka dage da addu'a har gejin addu'arka ya kai kaza to za a rage yawan talaucin naka zai tsaya a shekara biyar a madadin nawa goma sai Allah ya sa su duka biyu sai su zama a cikin wato kaddarar rayuwarka asali shine shekara nawa za ka yi talauci goma amma idan ka cika yawan addu'a za su zawo nawa sai a zo a sa maka su a gaban ka sai ka zaɓi wanda kake so idan ka zauna haka kawai bagas kana jira Allah ya baku musamu. kana ɗan bangar siyasa kana bara kana tumasanci kana kwaram to sai ka zauna ka yi shekara goma kafin ka samu canji amma idan ka rika addu'a kuma ka tashi ka tsaya kana aikin da addu'ar za ta tabbata to sai Allah ya sa a ɗauki ɗaya tsarin sai ka koma shekara biyar sai ya zama ko a ce daga shekara goma an rage zuwa shekara ɗaya ko daga shekara goma an rage zuwa shekara biyar ko daga shekara goma an rage zuwa zero duk abin da Allah yake so zai iya yi shine yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit don haka wanne ne ɗaya ba kaddarar ba ko wanne kaddarar ce ma'anarsa shine ba wai Allah zai rubuta zaka yi talauci sai yau kawai sai Allah ya zo ya ce kai na gane wani yana da kirki sai Allah ya fasa in kai haka kuma ka jingina wa Allah jahilci a baya da bai san haka zaka zama ba kenan a'a tun da sai Allah ya ce na baka dama ko kai addu'a ko kar kai addu'a yadda ka so idan ka yi addu'a to idan an je accident na wuri kaza kai za a yi asarar kaya ne kadai amma ba za ka yi asarar gangan jiki ba idan kuma baka yi addu'a ba <clears throat> za ka karye a hannu za ka karye a kafa kuma za ka dauje a nan kuma hancinka zai karkace ba za ka yi farin jini ba duk abin da Allah ya rubuta haka za a yi amma sai Allah ya ce idan kuma kayi addu'a to zai koma kaza sai Allah ya baka shine ma'anan liman sha'a minkum idan kana so sai ka zaɓi wanda kake so amma wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah kai ba kai ne zaka zaɓi yadda kake so ba dama Allah ne ya so sai ya ajiye maka zaɓi ɗaya daga cikin biyu sai ka zaɓi wanda kake so kun gane amfanin amfanin addu'a idan kana yin addu'a a kan abu to yana iya sawa Allah ya canza daga kaddara mai muni ya mai da ita zuwa kaddara mai kyau ko daga kaddara mai tsanani zuwa kaddara mai sauki ina fata an fahimci wannan wannan shine ma'anar la yaruddul qada'a illa du'a wallahu a'lam